ma'aurata na samun matsaloli da dama yayin jima'i ya kamata ka san hanyar da za ka dinga gamsar da matanka wata macen kalaman soyayya kawai ya isa ya gamsar da ita wata kuma kiss wata sai ka shafa ta ka shafa ta ta kai makura sannan za a gamsar da ita ba girma azzakari ba ne yake iya gamsar da mace bari mu ɗau magana ta biyu da ta uku wato kiss a yayin jima'i yana da muhimmanci yana da kyau in za ka yi kis ɗin matarka, akalla ka yi mata ko da kis su arba'in ne gunni ido kai dai ka san inda za ka ɗan tattaɓa mata da ta ji daɗi ai matar ka ce in ma baka fahimci inda za ka taɓa mata ta ji daɗi ba za ka iya tambayanta ko kuma ke in kina jin kunya za ki iya rubuta mai ko ka rubuta mata ba wani abu ba ne in kuma za ka iya cinkama sai ka ƙoƙarta to daga lokacin da ka gano in nonuwa ne ya kamata ka yi ta tsotsa ka yi ta tsotsa ka yi ta tsotsa har sai ka gamsar da ita da tsotsar nono a wajen mu mata yana da muhimmanci sosai bara na faɗa muku kun san wannan nonon musamman ga mu mata yana da matuƙar muhimmanci sosai kuma muna son a dinga tsotsa mana ana taɓa mana nono muna jin daɗi sosai ga wanda ya sani in ma baki sani ba to yau ki sani in ma baka sani ba yau ka sani saboda inda za ki gyara a jikin ki kula da nonon nan saboda yana da muhimmanci wasu mata ka za su bar nono cakwai to ya za a ma namiji allah na tuba namiji ya yi sha'awa ba gyara ba inda za a yi namiji ya yi sha'awar ki kin bar wani nona na bai kin bar nono haka samai bireziya kama shi daga shi da ya zo yana kallon shi daga shi